a wannan masallaci na juma'a na umar ibn al-khattab radiyallahu an da ke birnin Bauchin Yakuba a Najeriya a yau shidan tsakiya na watan Ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya zamo daidai da biyar ga watan maris miladiyar annabi isa ɗan maryam Masala, idan lissafinsu da gididdigansu ya inganta shekara dubu biyu da ashirin da shida idan ba manta ba muna cikin suratul mul suran da ta kunshi ayoyi guda talatin sannan kuma suran da take karantar da tsantsan tauhidi da kuma ingantacciyar aƙida ta musulunci amma kafin mu ci gaba akwai bawan Allah wanda yake baba ningi idan kun saurara za ku tafsirin bana mun dan sassauta ba mu cika taɓa ningawa ba saboda baba ningin da yake jagora ɗaya daga cikin 'yan kwamitin wannan masallaci kuma wanda idan kun ji na taɓa ningawa na cittake su to daman da biyu na yi koma da hudu ɗaya eh, ba wai da ɗaya ba ne to sai Allah ta'ala ya kaddara baya da lafiya tun da muka fara azumin wata ramalanan nan bai samu daman fitowa ba to muna addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya baki lafiya kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wannan rashin lafiya ya zamo zakkan jiki ne kamar yadda hausawa suke fale sannan kuma a jiya na yi bayani mun yi godiya da gwamnatin jihar Bauchi karkashin jagorancin sanata Bala Abdulkadir Muhammad dangane da ƙarin albashin da aka yi wa malaman jami'ar jihar Bauchi ta Sa'adu Zungur University. Ba wai farfesas ne kawai aka ƙara musu albashi ba, don na ga da na fita duk inda na je ana wani jinjina mini na barazana. a'a ba farfesas ne kawai ba da daktoci da dukkan malaman da suke koyarwa wannan ƙarin albashin ya shafe su kuma muka yi godiya ga gwamnati bisa wannan ƙoƙarin da ta yi muka ce Allah ya sa sauran kasan ma da bai fito bai fito kafin mu je tsakiyar wannan shekara sannan kuma muka miƙa godiya ga ainihin shugabannin union su ne asu masu gwagwarmaya da shugabannin makarantar waɗanda suke su ne management muka ce duka Allah ya saƙa musu da alheri sai wani bawan Allah ya ce an yi tuya an manta da albasa na ce to menene ya ce tun da malamai an ƙara musu albashi su kuma su ji tsoron Allah su karantar kamar yadda ya kamata kuma abin da ya faɗa gaskiya ne duk da kasancewa ya ce su karantar da sai ya ce ku kuma ku ji tsoron Allah ku karantar kamar yadda ya kamata saboda haka ya koyan uwana malaman jami'a da malaman ma da ba na jami'a ba lalle mu ji tsoron Allah mu karantar kamar yadda aka ɗora mana mu sauke nauyin da aka ɗora mana don na sani wallahi zan iya yin rantsuwa babu kafara akwai malaman da ba sa sauke nauyin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora musu akwai farfesas ko da katira bi ma'ana doktocin da ba sa sauke nauyin da Allah ya ɗora musu na koyarwa haka ma waɗansu waɗanda suke ƙasa da waɗannan za a ga kowa kamar kowane tsuntsu yana kukan gidansu ne ma'ana bai samu tarbiyya ba duk yawan albakin da aka baki ba zai yi koyarwan yadda ya kamata ba ba zai sauke nauyin da aka tsora masa ba ga zaluntan ɗalibai ga taka haƙoƙinsu ga musguna musu iri daban-daban to ka sani idan an ƙara maka albashi ko ma ba ƙara maka ba tun da ka da kuɗin da ake baka ka da za ka yi wannan aiki akwai mutane da dama ba su samu wannan kudin ba suna son su samu gurbin irin aiki irin naka amma ba su samu ba to idan ka kiyaye Allah sai ya kiyaye ka idan baka kiyaye ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya barka cikin talauci ya barka cikin kaskanci ya barka cikin maskana wanda duk yadda ka yi ka fita daga cikin maskana ɗin nan ba za ka fita ba domin duk abin da ka samu sai Allah ya zare albarkansa gaba daya saboda haka wannan ya shafi duk wani ma'aikaci da aka ɗora masa amana ka yi ƙoƙari ka kiyaye wannan amana amma a gefen kana guna-guni kai ba baka albashi sake shi yasa ba za ka zauna yadda ya kamata ba ka bar aikin mana ka gani ko za a rasa mai ɗaukawa za a samu dubbai waɗanda suke son su ɗauki wannan aikin da ƙarancin albashin to balle kuma a ce mu malaman jami'a an zo an kara mana albashi daidai gwargwado wanda kudin ya ɗanyi kauri sannan kuma a ce kai ba za ka daɗa kaurara aikin da aka ɗora maka ba to Allah sai ya tambaye ka bisa wannan nauyin da aka ɗora maka ko amana baka kiyaye ba saboda haka mu ji tsoron Allah mu sauke nauyin da aka ɗora mana ma'aikata a ji tsoron Allah a sauke nauyin da aka ɗora dama annabi ya riga ya faɗa كلكم راء وكلكم مسؤول عن رئيته والأمير راء وهو مسؤول عن رئيته والرجل راء في أهل بيته ومسؤول عن رئيته والمرأة رائية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رئيتها والخادم راء في مال سيده وهو مسؤول عن رئيته وكلكم راء وكلكم مسؤول عن رئيته abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambata kenan babu bangaren da annabi ya bari don nauyin da aka daura maka responsibility ko amana to kai kokari ka sauke wannan amana in ba haka ba tun daga duniya amana za ta fara cinka idan ka je lahira ba za ta barka ba in ka je tsallake firadi nan ma akwai amana wanda manzo Allah ya ce a kan firaɗi akwai kalali wato waɗansu ƙugiyoyi manya-manya masu tsini da kaifi duk wanda suka kama ki suka jawo to ɗan gidan wuta ne duk wanda suka kama ki ya ƙwace to wannan zai sha da ƙyar duk wanda suka kama ki amma bai ji komai ba bai san ma an kama ki ba bi ma'ana sun kama sun ji laushi sun fita to wannan kubutacce ne a wajen Allah subhanahu wa dan gidan aljanna saboda haka mu yi kokari amanonin da aka ɗora mana mu yi kokari mu sauke musamman malaman jami'a da malaman makarantu mu ji tsoron Allah a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga ayan da Allah ya ce amintun man fi sama أكرمك الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أأمنتم من في السماء أن يخطف بكم الأرض فإذا هي تموت أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. To ga ayoyi guda biyu, masu kama da juna waɗanda a cikinsu Allah tabaraka wa ta'ala yake daɗa jaddada ikonsa da cikakken tasarrufinsa a bisa al'amuran duniya da lahiran, da rayuwan ɗan adam ka kaf gaba daya a nan duniya ko kuma gobe kiyama ubangiji ta'ala ya ce a amintun shin kun amince ne man fi sama wanda yake cikin sama shi ne Allah an bi kumul arda ya shafe ƙasa da ku gaba ɗaya saboda ɓarnanku kun amince da wannan ne ba ku yarda da shi ba ba ku yi imani da ƙarfinsa da ikonsa ba shi yasa kuke saba masa kuke aikata abin da ka ga dama fai iza hiya tamur sai a wayi gari ga ƙasa tana ta rauraya wato tana ainihin girgiza kun yadda da wannan ne am amintum ko kuma kun amince ne man fi sama wanda yake cikin sama shine Allah subhanahu wa ta'ala an yursila alaikum hasiba ya aiko muku da iska mai duwatsu a ciki ya halakar da ku gaba ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce idan ba ku shiga taitayinku ba ba sa na kaifa nazir da sannu za ku san yaya gargadin Allah tabaraka ala wato za ta kasance saboda haka waɗannan ayoyi guda biyu ayoyi ne waɗanda suke gwada ikon Allah da kuma cancantan Allah wajen tauhidin uluhiyya da kuma tauhidin rububiyya da cewa sifofin Allah ɗin nan sifofi ne na hakika ba wanda ya haɗa ko da ɗaya daga cikin sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa aka fara da a amintum shin kun amince ne domin a din nan hamza ce ta istifham na ainihin neman fahimta ko da yake a wata kira'a wa amintum wa amintum ko a amintum akwai kira'o'i daban-daban a cikin wannan kalma kawai man fi sama a amintum kamar yadda karanta mana am amintum am din nan ko domin am tana daga cikin harufa na ainihin adafi wato an yi adafi ne da ainihin jumlan baya a amintum man fi sama shin kun amince wanda yake cikin sama an yaktifa bikum al-arda ya shafe ƙasa da ku fa idza hiya tamur sai ga ta tana raurawa am amintum ko kuma kun amince ne in ba wancan ba wato am a amintum tunda an ce am ba sai an sake maimaita alhamza din ba am ko kuma a amintum kun amince ne man fi sama wanda yake cikin sama an yursila alaikum hasiba ya aiko muku da iska mai duwatsu a ciki to idan ba ku shiga taitayin ku ba ta lamuna kaifa nadir to da sannu za ku san gargadi na da abin da yake biyo bayan gargadi na idan ba a yi biyayya ba har ila yau akwai masu fassara cewa a amintun man fi sama shin kun aminci ne wanda ikonsa yake cikin sama maimakon a ce Allah da yake cikin sama wani lokaci sufaye suna da kauce-kauce suna da tawili da tafwidi eh, in aka samu aya sai a kauce mafassaranta mu abinda mu muke faɗa shine yadda aya ta zo haka ake fassara ta idan kwakwalwanka ba za ta iya ɗaukan fassaran ba ya rage naka amma dai ka fassara ta haka kamar yadda ta zo domin karka je lahira kana rigima da mala'iku akan fassaran alkur'ani ko tawili wanda za ka yi shi bigairi dalilin wala hujja saboda haka man fi sama shine Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya ce al-rahmanu, alal arshi sawa wa huwa fawqa arshihi almajid bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmi Allah tabaaraka wa ta'ala ya daidaita a bisa al'arshinsa sannan Allah ta'ala iliminsa yana ko ina amma a ce Allah yana ko ina wannan hatsari ne babba Allah da kansa ya ce ya daidaita akan al'arshi haka malamai suka fassara Allah ya daidaita akan al'arshi kuma Allah da kansa ya faɗa ma ya yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu duk lokacin da aka samu mutane uku suna ganawa Allah shi ne na hulunsu duk inda aka samu mutane guda biyar suna ganawa Allah shi ne na shidansu ko da ƙasa da haka waɗanda yake ba su kai uku ba ko sama da haka waɗanda suka fi ainihin shida Allah tabaraka wa ta'ala face yana tare da su Don malamai sun fassara da cewa yana tare da su bi ilmihi wa ƙudurafihi wa tasarrufihi wa bi kulli kai min sifatihi subhanahu wa ta'ala ubangiji ta'ala yana tare da su da iliminsa da ikonsa da tasarrufinsa da dukkan sifofinsa gaba ɗaya. amma zatin Allah zatin ubangiji ya daidaita a bisa al'arshinsa al'imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala ya ce haka za mu faɗa yaya ya daidaita kamar yaya a zifanta ya ce wannan ba namu ba ne kuma imam malik duk wanda ya masa tambaya idan ya yi bayani akan wannan matsala cewa yaya Allah ya daidaita a bisa al'arshi yakan ce ‘yan agaji su tattara shi su fita da shi domin saboda yana so ya kawo fitina don haka akwai ayoyin da haka za ka fassara su tunda mazu Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya yi Isra'i da raji aka tambaye shi shin kaga Allah Ya ce yace na'arahu. arahu ce ta yaya zan ganshi ce ni haske na gani wannan hasken ya rufe mini komai da komai gaba daya to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tunda bai yi bayani ba ko ba wanda ya sai cikakken bayani dangane da yadda Allah ya daidaita akan al'arshi sannan kuma kai kwana ko kai tawile ko kai tafwide wannan ma ba daidai bane ka fassara shi kai tsaye kuma ba tare da kasifanta ba in an ce maka yaya Allah ya daidaita ka ce kaman haka kamar yadda sarki yake daidaita a bisa karaga kamar yadda gwamna yake zama a bisa kujeran wato mai kan sarki ko shugaban ƙasa yana kaɗa ƙafa yana ba da umarni to ai in kai haka ka kwatanta Allah da halittansa wannan kuma hatsari ne ba daidai bane saboda haka a amintun man fi sama Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake cikin sama wanda zatinsa yake kan al'ashi, kun amince ne an yaksifa bikum al-arda fa idha hiya ta am an amintun fi sama sai aka sake maimaitawa ay hal ta'malun shin kun amince ne an yaksifa aw gura, wa yaqla Allahu bikum al-arda kuna son Allah ya juya kasa ce ya juya ta gaba ɗaya ko ya kifa ta kama kasafa bi qarun kamar yadda ya yi makaruna ba da ma ja alaha, lakum zalula yadda Allah ya yi makaruna wato abin mamaki ne Allah ta'ala ya ba shi dukiya mai yawa saboda haka shi sai ya ɗauka saboda iliminsa ne Allah ta baraka wa ta'ala ya ba shi dukiya saboda iliminsa amma da ya yi kuskure wannan babban kuskure ne don ko masu nazari ne a yau sun san cewa zurfin ilimi ba shi yake sa mutum ya samu kudi ba eh inda zurfin ilimi shi yake sa a samu kudi da farfesa ba zai zauna yana koyarwa ba eh amma kaga dangote na zama ya koyar ne eh ko kaga buwa na zama ya koyar ne ko wane ne ko mangal ko adetola za su zauna su koyar ne ai in farfesa yana da kudi irin wannan kullun yana cikin lissafi ne wani ma yanzu ma watansa guda a saudiya ba a san mutane nawa ya kai ba ko ba a san mutane nawa ne yake ciyarwa yake ciyar da su a najeriya ba a kowace rana yana saudiya kawai sai yar wayarsa yake rikewa ya kasafta wannan ya kasafta wannan ya hada wannan ya soke wancan ya ci riban wancan ya yi hasara a nan amma yana nan kyamar ɗinsa saboda haka in ka bincika sai ka samu wani digirin sama guda ɗaya dai ya kai labari bunda dama daga cikin masu kuɗi waɗanda suka tara kuɗi sai ka samu digiri ɗinsu ma makin da yake kai fas ne fas ko ba yabo ba fallasa kenan wato je ka an sallame ka don da waje ma waɗansu da yake Allah tabaraka wata ala ya riga ya kaddara baiwansa a wani wuri ne daban kowa da inda Allah ta baraka wata ala ya tsaga masa baiwansa ko mu da muke zaune a nan yanzu ka ga masu kyamarorin nan akwai mai baiwan da idan ya ɗauka aka harba duk wanda ya gani sai ya ga abin ya ba shi sha'awa ko ina yake kamar shi ma ya diro a ringa ɗaukawa tare da shi amma yanzu kai aka zo aka sa ka sai ka ɓata ma kyamaran gaba ɗaya waɗanda suke nesa suna gani za su ce wannan kuma mai ya faru ga mai maganan kurame yadda yake gwadawa yanzu kai in an sa ka kai maganan kuramen nan ina za ka yi yanzu kai kana gane abin da ya fada ai ina jin in ba kuramen ba babu waɗanda suke gane abin da yake fada 95% ne ba a ganewa ko ni yanzu da nake daga hannu haka ina ɗaɗɗagawa ne kawai don gwada ishara amma ni ma wani lokaci ban san me nake faɗa ba da ya abin gidan na saboda ba layi na ba ne eh, kowa da layinsa don haka da na ya ce inama otituhu ala ilimin wato an baki ne bisa wani ilimin da yake da shi an baki arziki ne saboda ilimi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce nan ma ka yi kuskure bayan girman kai bayan girman kai yana da wahala ka samu mutum ya mallaki dukiya amma baya da girman kai baya da jiji da kai in ya samu ya tsallake wannan Allah ya taimake shi haka ma za ka samu wani mai sarauta ko mai mulki shi kan ma za ka samu yana girman kai ne a banza baya da sisi ba ya gara ma mai kwabo kawai don ka naɗa rawani ko an baka title na kaza to kai baka mallaki ko kobo ba ka ji daɗi ba ka zo ka yi girman kai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya azabtar da kai akan wannan to haka ma ko malami ko wane ne to girman kai yana daga cikin abin da yake halakar da waɗanda Allah ya ba su baiwa yi taka tsantsan Allah tabaraka wa ta'ala ya bada da ya bada karuna dukiya mai yawa kamar yadda ya yi bayani ba sai mun kawo ayoyin ba don suna da yawa sannan kuma yadda yake fitowa yake kilisa yake yawo da dawakansa kamar a ce mai kudi ne ya fito da motoci kamar guda goma duk suna masa rakiya idan ya sa gaba ba wanda ya sai gitta ko gitta ma za a gama da shi ko sai a kake kama kuma ba za a yi hisabi a duniya ba sai dai a lahira ya fito yana alfahari da takama da wannan Allah ta tabaraka wa ta'ala a lokacin da zai kama shi a gaban mutane sai ya ce ƙasa ta kama shi saboda haka kasa ta kama shi ta hada da dukiyoyinsa gaba daya domin kana ce ma an yi wata dabara ce wanda yawan dukiyan ubangiji ta'ala ya ce da za a samu jama'a masu yawa ana kimanta su da kaman kati guda saba'in a ɗora musu kis na ainihin suto-suto ɗinsa da inda ya tara ko makullan dukiyoyinsa mutum saba'in karfafa sai sun ji waɗannan kis ɗin ko makullai ɗin sun musu nauyi to saboda haka kaman biliyan nawa kaman tiriliyan nawa ko kwatiriliyan nawa ko kwantiriliyan nawa ko kwakwantiriliyan nawa eh ai babu iyaka amma Allah tabaraka wa ta'ala yace fa kasafna bihi wa bidarihi al-ardh muka ainihin kare ƙasa da ke gaba daya da gidansa duka da abinda ya ainihin mallaka saboda haka karuna kenan to kuma Allah zai yi muku haka ba'da ma ja'alaha lakum zalulan tamshuna fi manaqibiha bayan Allah ya sanya muku ƙasa horeriya kuna yawo a bayanta fa idza hiya tattaribu wa tataharra naka wayi gari tana girgiza tana motsi wata mujo bikum tana ainihin raurawa da ku to fa kowa zai nemi mafaka sai za ka duba inda ake girgizan ƙasa inda ake girgizan ƙasa komai ƙarfin gini to sai ya shiga cikin ƙarƙashin ƙasa saboda haka waɗansu ma kabarinsu kenan don ba zai yi wa su ba sai dai kawai a shafe su a ci gaba da rayuwa to idan da Allah ya sanya ƙasa haka kamar yadda ya ambata a wata aya to ya za mu yi wal muradu bi hadha al-istifham al-wa'id wal ikhbar wannan neman fahimta din a cikin aya a amintum man fis sama to lallai ana gargadi ne gare mu bi annahu ta'ala qadirun ala ta'zibi man kafara billah Allah yana da iko ya azabtar da duk wanda ya kafirce da Allah wa asharaka ma'ahu ilahan akhar kuma yayi shirka da Allah da wani abin bauta daban yasa Abdullahi dan Abba radiyallahu anhuma yace a amintum man fis sama'i in asaitumuhu yanzu kun amince wanda yake cikin sama idan kun saba masa an yaktifa bikumul arda ya share kasa da ku fa idza hiya tamur sai ga ta tana raurawa komai yana nutsewa a ciki kun yarda da wannan wa nadhirul aya qawluhu ta'ala kwacin wannan aya fadin Allah madaukake wal huwa alqadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum lalle Allah ta'ala shine mai iko bisa ya turo muku azaba ta musamman min fawqikum ta ainihin samanku aw min tahti arjulikum ko kuma ta ƙarƙashin ƙasanku au min tahti arjulikum maladin wannan guda uku ne cikin In ji malaman tsangaya suka ce guda uku ne cikin qur'ani au min tahti arjulikum guda daya wa min tahti arjulihim guda biyu inda ba na manta ba Ɗaya a cikin suratul ma'ida ɗaya a cikin suratul ankabut eh ga wannan kuma ko zaman lokaci malaman tsangaya garda wannan saboda tsaban natiya ana kawo kalma guda ɗaya ko biyu za su ce maka guda kaza ne cikin ƙur'ani haka wannan ma ilimi ne ilimi ne na musamman amma wani za ka ga har annan ɗaki ya ji wani waje yana tafsiri yana ta dagaji a amintun din ma sai ya gagara fala amma yana fassara to irin haka karka ja larabcin kawai ka dauki tarjamar Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala ko ka samu na turanci ka karanta sai kuma ka fassara wa mutane da yarensu eh amma kuma karka zurfafa tunda akwai inda za a je a nemi karin bayani ka gagara yanzu wannan a Amintun din nan a Amintun. wanne ne fi'ili wanne ne ismi wanne ne damiri wanne ne harafi yaya kalman ta zo haka to anan fa sai a shanya ka kuma ya kamata ce duk mai tafsiri ya san amsoshin tambayoyin nan da nayi ko da ko ba zai zo gaban mutane ya musu bayani ba saboda haka aw min tahti arjulikum ko kuma azaba ta zo muku ta karkashin ƙasa saboda ku ga Allah aw yalbisakum shi'an ko Allah ya cuɗanya ku gaba ɗaya ku kasance ɓangarori daban-daban wannan kabila tana fada da wannan kabila wannan kabila tana fada da wannan kabila wanda an fara haka a Najeriya kuma hatsari ne babba wanda zaka samu mutane suna awon musulunci amma kawai sai ya zo a ce ai wannan bakarkare ne kuma kuna awon musulunci ko wannan bagere ne ko wannan dan tirani ne ko bakon haure ne baninge ne a zo ana ta saɓani irin wannan har iya shiga cikin harkokin addini wanda yake hatsari ne na malmu'inu na Ba wa aslihu baina akwaikum wa Wataƙullaha. saboda haka duk waɗannan abubuwa da Allah Ta baraka wa ta'ala ya ambata ko azaba ta zo ta sama ko ta ƙasa eh kun ga ai Allah shi mai iko ne ya haka amma ana saɓa masa sai dai bai yi ba saboda al'umman annabi ta ci albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma tana cin albarkacin istighfari da waɗansu suke yi waɗansu na ɓarna amma waɗansu na istighfari wa bila tarihum yastaghfirun dama Allah tabaraka ta'ala ya ce Allah ba zai azabtar da ku ba matukan manzon Allah yana cikin ku Allah ba zai azabtar da ku ba alhali wato kuna istighfari ko suna istighfari saboda haka ko da ƴan kalilan ne suke istighfari to an ce albarkacin su to Allah tabaaraka wa ta'ala ya ƙara kare mu walakin min lutfihi wa rahmatihi yana daga cikin tausayawan Allah da rahamansa ta'ala bi kalqihi ga halittunsa annahu yahlumu wa yasfa Allah ta'ala yana hakuri yana kauda kai wa yu'adil yana jinkirtawa ko mutum zai tuba to Allah ya yafe mana wala yu'ajil Allah baya gaggautawa kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ambata cikin suratu fatir walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu da Allah yana kama mutane da abin da suka aikata ma taraka ala zahriha min dabba da Allah ba zai bar dabba a bayan kasa ba idan ka ji Qur'ani ya ce maka dabba a wani waje har da kai dan adam kai ma dabba ne saboda fa kullu ma yadubu ala al-ard dukkan abin da yake yawo a bayan ƙasa to ya fi yawo ma bayan ƙasa ka taka da ƙafa ka hau keke ka hau makin ka hau mota ka hau jirgin ƙasa duk waɗannan a doron ƙasa ne kai in ka ma ki ga kwale-kwale ruwan ma akan me yake akan ƙasa yake kwallo ma dubu ala waje hilawar. dukkan abin da yake tafiya a bayan ƙasa to Allah yana kama mutane da laifuffukansu abin da suka aikata da ya kifar da mu gaba daya domin yanzu idan aka zo aka kwatanta mu za ka samu saba'in da biyar ba za a ce duka bayan Allah ba ne yana da wahala eh, hadda mu masu wa'azin hadda mu masu faɗan a zo a haɗa duka saba'in da biyar duka mu bayan Allah ne ba ma laifi a haidu wanda ya ce maka wai malamai ko ne karya ne kai dai kawai Allah ya rufa mana asiri shi ne kawai saboda haka Allah ya gafarta mana walakin sai dai yu'akhiruhum ila ajalin musamma ubangiji ta'ala yana musu jinkiri ne zuwa ga wani ajali ambatacce ina idan kwana ya kare shi kenan idan wani tsautsayi ya zo na annoba ko na wata musiba to sai mutum ya tafi a karkashin wannan sannan kuma in ya je lahira ya tarar da abin da ya aikata fa idza ja ajaluhum yasa Allah ce idan ajalin su ya zo fa inna allaha kana bi ibadihi basira lalle ubangiji mai gani ne yana ganin bayan sa duk inda suke ba wanda ya sai kubuce saboda haka lalle wannan aya gargadi ne ga masu sabon Allah sannan kuma aya ta gaba jaddadawa ne amma mintum man fi sama shin kun amince wanda yake cikin sama shine Allah subhanahu wa ta'ala kun amince ne an yursila alaikum hasiba ya aiko muku da iska mai duwatsu fa na kaifa nazir da sannu za ku sani yadda gargadi wato zai kasance ai bal hal amintum shin kun amince ne ubangijinku wanda yake cikin sama wa hal shin kun amince ne sultanuhu wa malakutuhu wa qahru ya kasance da ikon Allah da fawansa da kuma kuduran Allah da rinjayensa an yursila alaikum riha ya aiko muku da iska mafhuba bi hijara minas sama wanda take hade da duwatsu daga sama kama arsalaha ala qaumi lut kamar yadda Allah tabaaraka wata'ala ya aiko wa mutanen annabi lut akwai ayan da ta ambata a dunkule inna arsalna alaihim hasiba illa ala lut najaynahum bi sahar ni'matan min indina kazalika najzi man shakar inna arsalna alaihim ba. Allah ta'ala yake mun aiko musu da ruwan duwar wasu daga sama wanda Allah ya halakar da su yace illa alalo in banda iyalan annabi lot waɗanda suka yi imani najainahum bi sahar su mun kubutar da su a lokacin wayewan gari ni'matan min indina wannan daga cikin neman ubangiji wato daga cikin ni'ima ce tamu eh kaman a ce ni'matan min rabbika aw ni'matan min rabbiku ai wa hadhihi hiya ni'matun min rabbiku ni'ima ce daga wajen ubangijinku kazalika najzi man shakar Allah ta'ala yace duk wanda ya gode to haka Allah yake saka masa wa sabil fili fi makka da ainihin masu giwaye a makka lokacin da abraha ya zo zai rusa ɗakin ƙaba ko da yake abraha an ce mutumin habasha ne ya jagoranci wannan saboda kun san habasha sun mallaki wani ɓangare na sham da yamen sun kawo addini iri daban-daban ko sun kawo addini na nasaranci har dab da ainihin makka lokacin da suka samu labari cewa akwai ɗakin Allah a makka mutane suna sha'awa su je wannan ɗaki suna girmama shi daga ko'ina kuma Allah ta baraka wa ta'ala haka ya sanya madakin kaba yanzu ga kwanan nan an raba kujeru gwamnati ta raba kujeru da yawa eh, an babba da yan siyasa ne malamai ne da wale ne an raba kujeru da yawa to wanda bai samu ba hankalinsa a tashe ke wani malami ma bai samu ba za ka ji kullum ƙarshen tafsirinsa labbai kallahumma labbai labbai kala kari kala labbai to Allah ya sa a tuna da shi eh Allah ya sa shi ma ya samu kujera domin yana taimakawa kwarai da gaske <laughs> eh saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wa yaj'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna Allah ya sanya wajen matattara ne da mutane marji'an lin-nasi wa amna lin-nasi saboda haka sai yace to shi bari ya gina daki kwatankwacin wannan a Sana'a na Yemen ya gina ya kawata yayi ado iri daban-daban domin ya jawo hankalin larabawa su rinka zuwa duk shekara da kowane lokaci da ya ka samu wani larabe abin ya ba shi haushi aka ce ya je ya shiga ya yi kashi a ciki ya mummulke ginin duka zo su ga kashi ne suka tambaya aka ce ai wani balarabe ne ya zo don ya wulakanta wajen ya ce to tun da balarabe haka ɗakin da suke gadara su larabawan zan je rusa rusa shi zan yi gaba ɗaya kuma duk wanda ya ka gaba na ma murkushe shi zan yi dalilin da ya sa ya ɗauko runduna kenan yana tafiya har da giwaye amma giwaye ba su iya rayuwa cikin sahara suna ta mutuwa ɗaya bayan ɗaya saboda sahara ne ba amfani da giwaye saboda shi bai sani ba shi ko bai san wancan ɗaki ɗin ɗakin Allah ba ne eh tunda ina awwala baitin wudi alinnasi lalladhi bi bakata mubarakan wa hudan ai ɗakin Allah ne kuma ziyartar da ake walillahi ala nasi hajjul baiti aw hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila to ne kamo hanya ya zo yana zuwa waɗansu na masa gargaɗi cewa ya bi fa a hankali don waɗannan larabawan nan fa ba haka kawai suke girmama wannan ɗaki ba kaza kaza ya ce yayi duk wanda ya sha gabansa zai gama da shi sai da ya zo gab da makka da ya zo gab da makka ya ce to a sanar da su shi ba ya zo zai yaƙe su ba ne ɗakin ne zai murkushe duk wanda ya sha gabansa kuma zai gama da shi saboda haka suka ce mu ba za mu yi yakanka ba saboda asali su larabawan da suke zaune a makka ba mayaka ba ne su ba sa yaki mayakan suna gefe suka ce mu za mu barka da ɗakin da mai ɗakin in ya barka shi kenan in bai barka ba kuma ya rage naka Sosai da ya kamo hanya ya zo har wajen da ake kiransa al muhassar shine Allah tabaraka wa ta'ala ya turo ainihin tsuntsaye da tsakowoyi ko bama bamai na ainihin wuta suka zo suka rinka sassauke wa mutane ba dukansu aka kashe su ba amma dai sun sha wahala hatta shi ma jagoran ba kashe shi ba waɗansu ne suka mutu a lokacin sauran suka juya suka shiga duniya amma an ce shi wanda ya jagoranta ya jagoranta sai da cuta ta same shi da ciwo ya bar duniya babu mulkin kuma babu lafiya kamar yadda Allah ya ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil saboda haka yanzu ko kun amince ne idan kun saba ma Allah Allah ta'ala ya muku ruwan duwar watsu na wuta irin kamar yadda yayi wa ashabul fil a a ba mu amince ba ya Allah wa hina idhin ta'lamuna idza tumul azaba a lokacin za ku sani idan kun ga azaba kirikiri kaifiyata inzari ya ya sakamakon gargadi na yake wa iqabi liman khalafa wa kazzaba bi da azabata da duk wanda ya saba ko ya karyata walakin la yanfa'ukum hadha al-ilm sai dai kuma ainihin wannan ilimi ba zai muku amfani ba idan ba ku yi aiki da shi ba wa nadhirul aya qawluhu ta'ala afa amintum yanzu kin ko kun amince ne an yaksifa bikum janibal barri Allah tabaraka wa ta'ala ya kifte ainihin ɓangaren tuddai aw yurqila alaikum hasiba ko ya aiko muku tsakon kwani na wuta daga sama su halakar da ku gaba ɗaya, su la tajidu lakum wakila sa'annan ba za ku samu wani wakilin da zai taimake ku ba to lallai waɗannan ayoyi gargadi ne guda biyu to mazakar Allah ta'ala sa'annan Allah ya tunatar da mu bi azabil umamil mutakaddima da ainihin irin azaba da yi wa al'ummomin da suka shuɗe har ila yau mu'aqidan takwif al-kuffari bil misali wal burhan domin ya ƙarfafa tsoratar da kafirai da misalai da hujja saboda haka misali na farko ubangiji ta'ala ya ce walakar kazzaba alladhina min qablihim ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكون إلا الرحمن Allah ta'ala ya ce walakar ballazi na min him. hakika an samu waɗanda suka shuɗe kafin so su zo sun karyata ayoyin Allah da manzannin Allah amma fa kai faka na nakir yaya kyamata gare su ta kasance ko azabata kun ga wannan sadara da Allah ya ambata to al'ummomin baya masu taurin kai da Allah ya halakar da su an dunkula su a karkashin wannan aya ayi innal kufara lalle kafirai allazina kanu qablahum waɗanda suka kasance kafin waɗannan kafirai wallazina kazzabu rusula da waɗanda suka karyata manzanni shahadu amsala hadhihi alquba sun ga azaba iri daban-daban bi sababi kufrihim saboda kafircin su ka adin kaman adawa da mutanensu annabi hor wa samuda da samudawa eh, da ainihin wato da annabinsu annabi salih wa kuffarul umam da ainihin kafirai na al'umomi daban-daban fa haka bihim su'ul azabi sai mummunan azaba ta fada a kansu wanzuru saboda haka ku masu hankali ku yi duba kaifa kana inkari alaihim yadda Allah yayi inkari akan waɗannan mutane bima auqatuhu bihim min al'azabi shadid da irin azaban da na musu mai tsanani kuma su riga sun tafi yanzu babu labarin su faja'alnahum ahadisa wa mazzaqnahum kullu mumazzaq muka sanya su suka zamo labarai muka kyakketa su ba, babu ko daya a cikin su saboda haka kuma in kun saba ma Allah haka Allah zai tafiyar da ku a neme ku a rasa a nemi dalilin ku a rasa Allah ya kare mu to sai Allah ya ambata mana ɗaya daga cikin dalilai har ila yau da suke gwada tsananin ikonsa ya ce a walam yarau ila tsairi shin ba su ganin tsuntsuwa ne ko tsuntsaye ne faukahun a saman su safatin suna masu sahu sahu sai inda ka ga tsuntsaye da yawa za ga ba a wargaje suke tafiya ba Ya za wannan yake gwada cewa haɗin kai na da muhimmanci eh ka san a da idan ana tafiya a sahara ba a watsewa a tafi ɗaiɗaiku idan iska ta guguwa ta zo da ƙarfi aka fahimci za ta ɗauki waɗansu to har igiya suke ɗaurawa saboda in kuna gungu guda ba ku cika bata ba amma da zaran an fetta wani gefe to shi kenan in za ku halaka gara ku halaka da yawa dama za ka ga yanzu mutane kowa yana son ya fandare ya yi nasa daban har da malamai kowa yana son masallacinsa kowa yana son makarantarsa shi kadai ɗaya eh, kowa yana son a ce shi ma oga ne kowa yana son a ce shi ma wane ne ba zai taba ba da haɗin kai yadda za a dunkule waje guda ba Allah ya sauwake saboda haka safatin wa yaqbidna suna masu ainihin sahu sannan kuma suna ainihin dunkulewa don safatin shine za a gansu a sararin samaniya sun baje fuka-fukansu wa ya kuma sai ga suna dunkulewa amma kuma ba sa faɗowa. wa ya rike su Allah saboda yin kace akwai iska ta musamman to waye iskar Allah dole ka koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala. kamar yadda za ga mu ma muke yawo a bayan shi shine ya ambata mana a can baya to yanzu an kire mu daga ƙasa an kai mu sama ka dubi yadda tsuntsaye suke yi a sararin samaniya ma yumsikuhunna illa rahman ba mai rike su sai mai rahama shine Allah kamar yadda mu ma da muke tafiya ba mai rike mu sai Allah innahu bi kulli kai in basir lalle Allah tabaraka wa ta'ala wato mai gani ne ga kowane abu ai awalam yanzuru ila tayr shin ba su ganin tsuntsaye ne fawqahum fil jawi aw al hawa a sararin samaniya ko a cikin iskan sama wa hunna basita suna masu shimfida ajini hata hunna fuka fukan su tara wa qabidatun da ammatun laha taratan ukra wani lokaci kuma su haɗe ma yumsikuhunna fil hawa ba abin da yake rike su a sararin samaniya inda tsayaran yayin da suke tashi wal ko suke kame fuka wal babti ko shimfidawa illa ilahu arrahmanul qadiru ala kulli shay sai Allah mai iko mai rahama a bisa kowane irin abu da lokacin da suka shimfida fukafukai suna girgizawa to wannan zaka ce suna aiki amma in suka kame fa ya kamata su fado amma sai kasance ba sa fadowa kuma sai ka ga tsunkuwa ta kame kuma ta tafi su a kame da fukafukanta wannan ikon Allah ne kun ga kamar fili abu ne Allah ta baraka wa ta'ala ke ambata mana idan baka ga ayoyi a cikin karan kanka ba kamar yadda aka ce wa fi anfusikum to ka dubi halittun Allah da yawa akwai ababen mamaki waɗanda suke tabbatar da Allah mai iko ne a bisa dukkan komai na bai ma sakara lahunna min alhawa yadda Allah ya hale musu ainihin iska a sararin samaniya suna sarrafa kansu yadda su ga dama haka kuma kuke sarrafa kanku a bayan ƙasa yadda kuke so to me yasa ba za ku bauta ma ubangijin da ya halitti waɗannan abubuwa ba akwai aya kwatankwacin wannan a suratul nahal inda Allah yake cewa alam yarau ila tsairi musakharatin fi jawi sama ba sa ganin tsuntsaye ne yadda Allah ya hore su a sararin samaniya ma yumsikuhunna illa Allah ba wanda ya sai rike su sai Allah inna fi zalika laayatin lalle cikin wannan akwai ayoyi li qaumi yu'minun ga mutane masu ainihin wato imani eh kun ga nan directly haka kawo inna fi zalika laayatin me yasa ya zo la'ayatun ba ce la'ayatun ba amma inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli shi ma ka ce la'ayatun. me yasa ba ce la'ayatun ba a cikin ali imran ma la'ayatun. saboda inna din eh inna din ita ta yi tasiri akan wancan da aka ambaci inna to sai aka shigo da wani abu maimakon a biyo bayanta da kalmominta eh malaman na abu abin da suka faɗa kenan eh wato kaman a ce inna ayatin li ulil albabi fi kaza wa kaza wa kaza wa kaza na'am dofe Allah ce me amman hadha alladhi huwa jundul lakum yanfurukum min dunir rahman إن الكافرون illa في غرور نعم أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور نعم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي Suma waɗannan ayoyi suna kama da juna, ku dubi farkonsu, an man hazan lazi, huwa jundun lakum, aya ta gaba, an man hazan lazi yarzukukum in amsa rizqa aya ta gaba a famanyan fi mukibban ala wacce ahada guda biyu waɗannan ayoyi suna magana ne dangane da Allah subhanahu wa ta'ala An man hadha allazi am da man amma sai aka manne su waje ɗaya. An man am da man man hadha allazi huwa ana nufin Allah shi ne, dun babu wani bayansa man hadha allazi yarzuqukum mai azurtawa eh shi ma am da manni sai aka haɗe su waje guda yanzu ka gan a larabci ne za ka rubuta za ka ce am ka rubuta shi daban da man ka rubuta shi daban amma ka ga hade haɗe shi waje guda yi to na gaba fa afa manyan shi saboda zuwan fa ai kaman ka ce am manyan shi ne sai aka ɗan canza maka don ka gane balagan A afa manyan shi da a da fa sannan man manyan yamshi mukibban ala wajhihi ahada to waɗannan ayoyi guda uku sune darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka bala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh